بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha uku ga watan shida shekara ta dubu ɗaya da ɗari da talatin da takwas hijiriya wanda shi ne ya dace da sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya muna darasi na ɗari da ashirin da ɗaya a wannan yammaci mai albarka a wannan masallaci mai albarka na ihya sunna da ke kofar nasara a birnin kano a karatunmu na littafin ahkamul jana'iz wa uha na babban malami Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama idan yanwa za su iya tunawa mun tsaya ne akan magana dangane da daukan addu'a cancat a kai ta gindin kabari a yi addu'ar a kabari don tsammanin yin addu'a a kabari ya fi falala ko ya fi karbuwa shi ne aka yi kawo maganganun malamai dangane da hani da aka yi akan wannan aiki na kada mutum ya ware wasu addu'o'insa da zai je sai ya gindin wani kabari wato ya yi addu'ar ko ma ya kudurce a ransa cewa addu'ar ta fi karbuwa idan an yi ta a kabarin wani malam yace wa qad aujaba i'tiqadu istijabati du'a'i indaha wa fadlihi an tuntaba lidhalika wa tuksada wa rubbama tumi'a indaha ishtima'atun kasiratun fi mawasima muayyana وهذا ainihi هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا قال حتى إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة ويسافر إليها إما في المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي الهجة أو غيرها وبعضها يجتمع عندها في يوم عاشوراء وبعضها في يوم عرفة وبعضها في النصف من شعبان وبعضها في وقت آخر بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه ويجتمع عندها فيه كما تقصد عرفة ومزدلفة ومنن في أيام معلومة من السنة وكما يقصد مصلى المصر يوم العيدين بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد ومنها ما يسافر إليه من الأمصار في وقت معين أو وقت غير معين لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك كما يقصد بيت الله الحرام لذلك وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه ما لهيك شوى وقد أوجب اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله قدر عند أكيد الشيء نشوى ita addu'a in an yi ta a gindin kabari ta fi karbuwa kuma ita addu'a a gindin kabari ta fi falala wannan ne ya sa da yawa daga cikin mutane suke kimtsawa su nufaci wasu kaburruka don su je su yi addu'a a can saboda an gaya musu yin addu'a a gindin kabari ya fi falala kuma ya fi karɓa ya kai bari ma dai har taro ake yi a kaburruka do Allah ku ji wannan karatun do Allah shekaru nawa aka yi wannan littafin kuma kai ka dauka a garin nan aka rubuta littafin nan saboda ita bid'a zaka ga riga ne guda da ita wancan ya sa wannan ya sa wannan ya sa duk abin da ba annabi ne koyar da shi ba to dole ka ga an zo da abin mamaki a cikin shi yace rubbama ushtumi'a indaha ishtima'atun kasira fi mu muayyana sau da yawa za ka ga ana ma yin taro a kaburruka ɗin ko a makabartu taro mai yawa a lokaci da ake hada jama'a a shekara na lokaci ya ce wa haza wannan taro da ake yi na hada jama'a a wani na lokaci a je a hadu a makabarta ya ce wannan shine asalin abin da manzan Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam na cewa la tattakhidhu qabri ida cewa kada ku rike kabari na ya zama kamar idi in kun lura idi ai kun ga taro ne wanda ake mausumi shekara shekara hashiri ake masa ko to shi ma zuwa kabarin a hadu a kabarin hashiri da kimtsi ake masa ya ce hatta inna ba'd al-quburi yujtama'u indaha fi yawmin min as-sana yace akwai kaburrukan da alkawari ne ma akwai wata rana da aka ware a shekara a nan ake taro ake haduwa a wannan kaburruka din wa yusafaru ilaiha imma fil muharrami aw rajab aw sha'ban aw dhil hijjati aw ghayriha har tafiya ake yi a hada kaya a tafi waɗannan makwantai makabartu ko dai a watan muharram ko a watan rajab ko a watan sha'aban ko a zulhijjati ya danganta ga irin lokacin da masu yin abin suka ware da wani wannan watan akwai kaburukan da kuma su sai ranar ashura ake haduwa taron da ake a kabarin ranar ashura ake yi wasu kuma wa ba'dha fi yawmi arafa alhaji sun tafi arafa su kuma waɗannan insha Allah ta'ala za su je su haɗu a kaburruka ana arafa su kuma suna hawa kaburruka wa ba'dha fi nisfi min sha'ban wasu kaburrukan kuma a nisfu sha'ban idan sha'ban ya raba gida biyu to a lokacin ake zuwa a yi taron wa ba'daha fi waqtin akhar wasu kaburkan kuma sai wani lokacin daban ta yanda bi haisu yakunu laha yawmun min as-sanati tuqsadu fihi ta yanda akwai rana musamman da aka keɓance a shekara da ake nufatan wannan kabarin an gama saitawa cewa za a je a addu'a roƙi Allah kowa ya tara bukatarsa ta shekara ya je ya faɗa a gindin wannan kabarin ya ce kamar yadda ake nufatan sallar idi na gari babban birni al-misr yawmal ne? ba ana zuwa gyara masallacin idi mutane su haɗu su je a can a ta sallah a ta hudu ba a ta taro to wallahi wasu kaburukan haka ake musu taro kamar idi yace bal rubbama al-ihtimamu bi hadhihi al-ijtima'at fi ad-din wa ad-dunya ashaddu ahammu wa kai wallahi ya ce sau da yawa himmatuwar da mutane suke akan wannan tarurruka da sunan addini ko a duniya wallahi ya fi komai wato muhimmanci da tsanani a wajensu ya ce daga cikin kaburukan nan akwai wanda ake zuwa yusafaru ilaihi min al-amsari fi waqtin muayyan daga manya-manyan birane fa ake tafiya a zo a je wannan kabari don a yi addu'a ko a nemi albarka ko kuma wani lokaci gairin mu'ayyan ko dai na lokaci ko kuma lokacin da ba a ayyana shi ba ko yaushe ma mutum zai iya zuwa li qasdi du'a'i inda huwa al-ibadatu hunak dan nufin ayi addu'a a wajen da kuma yin ibada a wannan wurin dama wannan shine abin da muke so a fahimta yin addu'a da ibada a gurin kama yuksadu baitullahi al-haram lidhalik kamar yadda ake nufatar ɗakin Allah mai alfarma mutum ya buga kudinsa ya hau jirgi ya biza ya tafi ɗakin Allah mai alfarma don ya je ya yi dawafi wallahi wallahi a ƙasar nan akwai kaburukan da dawafi ake musu yadda ake kewaye ɗakin Allah haka ake zo ake kewaye wannan kaburukan masu su sun ce a yi ko ba su ce yi ba an ɗauki girma an ba su to ko kabarin manzon Allah ne ba a mai dawafi yanzu kam don bai zai ɗauko ba mutane su tara bukatunsu su tafi wannan kabari su je su gaya wa sahibin kabarin ko su gaya wa Allah a wurin malam ya ce kaga wannan tafiya la a'lamu bainal muslimina khilafan fi nahi anhu ni ban san wani sabani a tsakanin musulmi cewa ba hana ba kowa ya hana bai halatta ba mutum ya hada kayansa ya daure jakarsa ya tafi wani gari don zuwan wani kabari ko don zuwan wani biki ko don zuwan wani taro la khilafa bainal ulama'i babu sabani tsakanin malamai wani bai taba cewa ai ba kowa ma to me kenan kaga san zuciya ne yan musulmi muna magana ne akan waɗannan abubuwan yin addu'a keɓance wani ƙabari daga cikin kaburruka ko wata makabarta daga cikin makabartu a je a yi addu'a a cikinta ko a yi ibada har ibada ake zuwa a yi a ciki wannan ba addini ba ne kuskure ne a tuba a gyara taro da biki a nufaci wani ƙabari ko wasu kaburruka saboda matsayinsu ko ɗaukakarsu ko shahararsu ko malintarsu ko walittakansu shi ma wannan ba addini ba ne ba daidai ba ne kuskure ne kamar yadda malaman musulunci suka faɗa a faɗa ko a gyara قال يتي ومنها ما يكسد الاجتماع عنده في يوم معين من الأسبوع kai abin ya kai gama akwai wasu kaburrukan da a sati sati aka ware kwanaki ake zuwa ake taro rana guda a usbuwa sai a je a yi wannan taron a wannan kabarin malam ya ce wa fil jumlati hadha alladhi yuf'alu inda hadhihi al-qubur huwa bi aynihi alladhi naha anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi la tattakhidhu qabri ida fa inna i'tiyada qasdi al-makan al-mu'ayyan fi waqtin mu'ayyanin عائد بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيد ثم ينهى عن دق ذلك وجله هو عن دق ذلك وجله وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد إنكاره قال يعني أحمد وقد أفرط الناس في هذا جدا وأكثروا وذكر ما يفعل عند قبر الحسين ثم قال الشيخ ويدخل في هذا ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرها وما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال إنه قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقبر الحسين وحذيفة بن اليمان و و و و وما يفعل عند قبر أبي يزيد البسطامي إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الإسلام لا يمكن حصرها ما لا wannan a dunkule abinda mutane suke aikatawa kenan a duniya na tinkara da fuskantar kabururuka na wasu da makabartu da suke zuwa da sunan ibada ko bauta ko addu'a yace kuma shine hakikanin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana yace la tattakhidhu qabri ida kada ku rinka biki da taro a na, to in an hana ayiwa na annabi shi da yake shine shugaba sallallahu alaihi wa sallam to shikenan kuma sai a bari wa wani ko wa wasu yace فإن اعتياد قصد المكان المعين في وقت معين sabo da fuskantan wato wani wuri ayyananne a lokaci kayyadadde wanda yake dawowa da dawowar shekara mai juyawa da juyawar shekara ko wata ko usbu'a huwa bi ainihi ma'anar eid shine hakikanin ma'anar eid din da annabi hana a ware duk sati aje a ware duk wata aje a ware duk shekara a rinka zuwa bari gaya muku wani abu ma guda abinda malamai suka ce bai halatta ma mutum ya wai ware wani kwana a wata ko a sati wai ya ware ya ce zai rinka zuwa ziyarar kabarin wani ko na babansa ko na malaminsa ba ya ware wata rana ta musamman bai halatta ba to ya ake yi ziyarar kabari kawai lokacin da ya zo maka ce amma kayyade masa rana a sati duk juma'a sai kaji ko ka kayyade masa a duk wata sai kaji ko a duk shekara sai kaji sau kaza to wannan ƙayyadewan to babu shi a shari'a don kuwa ba wanda ya ce ka kayyade ka je wani kabari ka kai mai ziyara in akwai kabarin da za a ƙayyade a ce aje ko yaushe ko wani lokaci shine kabarin manzan Allah to wannan shine fa ma'anar eid din abin da yake yana da tsayayyen lokaci da yana zuwa ya komo ya maimaitu shine ma'anar eid la tattakhidhu qabri ida a ware mai lokaci na musamman to ko babanka ne bai halatta ba ka ware ka ce duk satin juma'a sai ka je ko duk asabar sai ka je ko duk wata litinin sai ka je ko duk wata alhamis sai ka je a'a ba a dora maka wannan ba a shari'a kawai cewa aka yi watakila sati ma za ka iya sau biyu watakila sau daya watakila a wata sau daya watakila kaza so kenan ba wata ibada ce da aka ayyana mata wani tsayayyen lokaci aka ce dole sai wannan lokacin za ka je ba to kuma ware lokacin ka ce kai kuma ka rubuta wa kanka sai lokaci kaza za ka rinka zuwa ɗin, kamar sallar juma'a kamar sallar idi kamar sallar kaza to wannan kuma yana bukatar hujja da dalili babu kuma an fahimta ku yi haƙuri fa a yi haƙuri kasan shi karatu haka yake kuma gaskiya kwaya ɗaya ce in dai wannan abun za mu yi shi da sunan addini ne to ya kamata mu tuntuɓi mai shari'a ta ce mu yi in dai mun yadda cewa malamanmu ba su ne za su zauna a gida su yanka mana magana su ce mu je mu aikata kaza ba da raɗi da ra'ayin kansu ba lalle sai an rubuta an fada a littafi kuma littafin dole ya dace da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kamata mu tuntubi shari'a akan duk abin da zamu yi kula da kyau saboda kar mutum ya wayi gari ya zo yana yin wani abu da sunan ibada sai ya tashi a kiyama ya zo ya ga babu lada وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا تي واي غري يا ايكتا ايكي yazo ya ga aikin nasa ya zama ƙura sifir babu komai sai ma a tuhumce ka a ce me yasa ka yi kaza mu kula da wannan saboda duk wani abu da ka sani na babin tauhidi yana da muhimmanci a shari'a sahabbai ne fa suka ce annabi sallallahu alaihi sallama sun samu a labari a tarihi cewa akwai um, wata bishiya da ake ce da ita zatu anwat wani wuri ne da ake zuwa a da in za su je yaƙi sai su je su rataye su a wurin su dan tsaye da zango wannan sun yi bilibin sun kudirce a zuciyarsu cewa duk wanda zai je yaƙi ya je wannan wuri ya race makamunsa to zai ci nasara sai an je an yi abin nan a wurin sai suka cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulallah iji allana zatu anwatin kama lahum zatu anwat ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu ma ka bamu irin wannan wuri mana da ake zuwa ake rataye wannan takwabin mu ma mu samu mu je mu rinka ratayewa don mu rinka samun sa'a kamar yadda waɗancan suke da shi su kafarai sai annabi ya ce Allahu akbar Allah mai girma lalle ko mutane ne kuna tattare da jahilci hakika kun faɗa mun kamar yadda mutane annan Musa suka gaya masa iji Allah na ilahan kama lahum aliha قال إنكم قوم تجهلون كدوب توشي قوفا kada ka ga wani ya abu ba tare da dalili da hujja ba kai ma kai ta kalidancinsa ka je ka aikata sai ka ka fada cikin hadari harkar kabari harkar mutuwan nan harka ce da shari'a tana da ta cewa a kai kafin a haife ka shari'a tana da ta cewa a kanka lokacin da aka haife ka shari'a tana da ta cewa a kanka kana yarinta baka balaga ba shari'a tana da ta cewa a kanka bayan ka balaga ka girma shari'a tana ta cewa a kanka kana matashi bayan ka tsufa ka zama da cijo shari'a tana ta cewa a kanka lokacin da mutuwa ta riske ka ka mutu shari'a tana ta cewa a kanka kafin a kai ka kabari har wanke ka ta bayani yadda za a yi har naɗe ka ta yi bayani ka da za a je a kai ka shari'a sai da ta faɗi ga yadda za a yi inda ta ga dama sai ta ce a toni rijiya a ta jefa mutane kuran amma sai aka ce ga yadda ake so har aka tsara mitas ɗin da eh, ya adadin yadda ake so da tsawo da faɗi duka tudun kabarin sai da aka faɗi ya za a yi da shi shi kansa wurin da ake binne mutanen sunansa wai makabarta shari'a ta yi bayanin yaya yake ta ce ba a sallah a ciki ta hana har ma aka tsoratar da mu kan da gidajen mu kamar makabartu saboda makabartu ba a sallah a ciki ziyara da zaka je ka kai wa mahaifinka ko mahaifiyarka ko matarka ko ɗanka ko ɗan uwanka ko kaninka, shi ma shari'a tana da ta cewa a kai to kai da kake dan gata an maka gata ba sai ka tuntuɓi shari'ar ba ta gaya ma me ya kamata ka yi amma yau ka je ka ga abin da mutanen mu suke a makabartu kai ka ce ba sa zuwa makaranta kai ka ce ba su zama ana saura ana ana karantar da su kowa kawai in ya je abin da ya ga dama yake yi wani ya tafi da sallah ya musamman ya je shimfiɗa gindin kabari ya ta kabza sallah to sallarwa kake Allah kake yi wa ko kabarin kake wa kowa ya tara yan bukatunsa sai ya nufaci wani kabari ya ce can zai je ya roƙa duk masallatan unguwarku ɗakunan Allah da kake da shi a garinku ga umra ga aikin hajji sai ka je ka tinkari wani kabari kana roƙonsa wani kuma ya je ya ce zabga zikiri a kabarin ni azkurkum amma a gindin kabari kada mutum ya dauka cewa in yayi addini yadda ya ga dama Allah zai karba Allah ba a masa haka ka tuntubi shari'a sai ta gaya maka Allah ya gane da mu shi yasa shari'a sun yanha an dukki zalika wa jillihi kaɗan ɗin wannan da babban wannan in dai bid'a ne ko laifi ne to shari'a ta hana wannan shine abin da ya gabata daga imam ahmad ya yi inkari imam ahmad ibn hanbal kenan ya ce mutane sun wuce gona da iri a wannan babi matuka sun yawaita na faɗa yanzu a a cikin kasashen nan namu na nan afirka wallahi akwai kasashen da a wasu garurrukan sallar idi a cikin makabarta ake yinta tsakiyar makabarta masallacin idi haka kawai in gaya maka ta auna musu suke zuwa suke a cikin makabarta lima a kafa masa mumbari a cikin makabarta duba hannun da annabi akan ka taka kabari duba hannun da annabi ya ce a cin ka zauna akan kabari wanda ka zauna akan wuta gaushin wuta to me alakar zuwa aje a yi sallar idi a makabarta akwai wani bilib ne akwai wani itikadi ne cewa sallar a nan din tafi duka wuce gona da iri ne ya ambaci abinda mutane suke aikatawa a kabarin husaini Hussain, ahlul bait Hussain, dan gidan Ali bin Abi Talib idan ka ga bid'o'in da ake yi a kabarinsa to kabarin manzo Allah ma to dama ma kabarin manzo Allah alhamdulillah masu tauhidi ne suke kula da shi Allah dada kare wannan ƙasa ya dada tabbatar da su akan tauhidi ya taimake su ya raba su da kaucewa kada Allah ya bada wato masu bid'a da shirka damar su je wannan kabari su aikata sabon Allah amma idan ka je kabarin Hussein ka je ka ga abin da ake malam ba a cewa komai to baya nan ma ba inda ma kabarin su yake ba ma sai ka ga mutum ya shiga tashin hankali yana ya Hussein ya Hussein ya Hussein bid'a kasira a ɗauki takwabi a sassari kai a zubar da jini a kira Husaini shi ko sai nan cewa ya zo a ta kashe mutane a saka bakin kaya a yi ta kewaye ana yawo ranar ashura a ɗauki takobi ana saran kan yaro jariri ana zuban mai da jini ana cewa husaini husaini anya ba ku nunanta sirar husainin ba ga wanda bai san shi ba idan so ne da ƙauna shi ko ya aka aka so shi sama da kakansa kuma husainin na ba shi kadai aliyu ya haifa ba akwai hasan fa Hassan ne ma yayan Hassan din ya girme husaini me yasa ba a cewa ya Hassan me yasa aka liƙa muku sunan husaini kawai ba kwa kiran Hassan din kuma wannan wani addini ne bini bini ya husaini a jikin katanga ya husaini a jikin mota ya husaini a jikin tuta ya husaini duba siriya din nan fa da ake yaƙi fa sai a je a rugurguje masallaci sai a kafa tutar ya hussein sai a je asibiti a saki bama-bamai a rugurguje a asibitin in ya rugurguje sai a makala tutar ya hussein mu ma yanzu nan a bakin titi haka kawai a jikin gini sai ga an sa ya hussein me ake nufi da ya hussein me yasa ba za a ce ya allah ba ha to in ma ba a ce ya Allah ba me yasa ba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam me saboda ba haka aka gina su ba akwai wani kudindine ne da aka kudindine aka gina mutane akai to sharrin bid'a kenan sai ka wayi gari da sunan addini sai ka wayi gari ba addinin kake ba kwata-kwata Allah ganar da mu insha Allah zan yi kokari in mun samu dama mu dan tsintsinto mu lalubo irin karamomi da suka faɗa akan kaburukan waɗannan mutanen ku ga ko kabarin annabin sallallahu alaihi wasallam wallahi ba a shimfiɗa masa wannan karamar ba su kuma ahlus suna kullum abin da aka yi suna da ma'auni ne malam kowaye da ka gani a duniyan nan in ka ga ana yawan riri tashi ana yawan yabansa ana faɗin abubuwa a kansa sama da annabi to ka tabbatar wannan mutumin insha Allah an wuce gona da iri a kansa babu wani mutum guda ɗaya da za a yabe shi a faɗi wani abu na falala da karamarsa da ɗaukakan sama da annabi duk abin da wani zai zai faɗa akan annabi shi kuma daɗinta na annabi dole ka zo da riwaya ko dai ka ce buhari ne ya kawo a hadisinsa ko ka ce muslim kuma dole ba yanda za ka yi su ne manya-manyan littattafai a duniya da aka yadda da su su ne shari'a take ciki ba shi kadai ba malam yake cewa wa yadkhulu fi hada ma yuf'alu bi masr irin abin da ake a misra inda kabri nafisa a kabarin wata mata nafisa tana cikin wato ahlul baiti yar gidan wani amirul mu'minina ne nafisa bintul hasan ibnu zaid ibnu hasan tana cikin ahlul baiti wannan nafisa din yan shi'a suna zuwa gindin kabarinta suna addu'a kuma sun faɗa cewa addu'a a gindin kabarin nafisa du'a ne mustajab a misr duk wanda ya je addu'a nan Allah ya karba addu'ar da abin da ake aikawa a aikata a iraki a wani kabari da ake ce da shi wai kabarin aliyu ne ake cewa allahu alamu ne ba tabbas ba ne ka je ka yanzu ka je ka ga yadda ake bauta ta fitar hankali duniya daga ko'ina wanda suke da aƙida ta shi'anci din zuwa suke yi wannan kabari malam abun ma bai zai faɗu ba abun ba zai faɗu ba akwai inda gaba ɗaya ma ba su kiran Allah aliyu kawai suke kira kawai aliyu kawai ake kira shi za a kira ya aliyu ya masu kuka na kuka masu buga jikinsu na buga masu runguman kabarin na runguma masu ihu masu kwana a wurin a zaune gyangyaɗi ya kama su su daɗa farkawa suna kiran kabarin kuma fa wai ne allahu alamu ne wataƙila ma wani ne a kwance a gurin kuram ba aliyun ba ne ba da kabarin husaini ɗin da abin da suke a karbala da kabarin da wai ake cewa na huzaifa ibn yaman ne shi ma yana na ana ta ɗaukan hoto ana nunawa bauta sahabban da suka rayu akan tauhidi suka hana ai shirka an waye gari ana zuwa ana musu barna eh ai kamar mu ne a nan Najeriya abinda ake wa kabarin Sheikh Usman dan Fodiyo da ya kamata malamin ma ya dada karawa wa ma yuf'alu bi qabri Sheikh Usman ibn Fodi fi fi Najeriya fi Sokoto ya dada karawa ya shiga littafi yanda jahilai suke zuwa suke bawon Allah Sheikh Usman ibn Dan Fodio malamin kirki malamin tauhidi littattafansa gaba ɗaya tauhidi ne a ciki kuma ya hani akan wannan abu amma ji ga yadda ake wa sa Sheikh Mujaddidi an gina shi an mai da shi kamar ɗakin Ka'aba an sa masa riga irin ta Ka'aba an rubuce ta da ayoyin Alkur'ani tafkeken ɗaki sai dai mutum ya je ya zauna da sallah ya sai ya zauna wasu sallah na yi masu addu'a na yi masu roƙon ƙabarin na yi bawan Allah Sheikh Usman ibn Fodi ba shi ba da ƙabarin duk danginsa da yan uwansa ba shi ba ma duk ƙabarukan sarakunan musulmi da aka yi sarkin musulmi na kaza sarkin musulmi na kaza su ma duk an yayyafa musu in an zo su ma duk sai an je an rurruke su mutanen da su suka fi kowa bukata addu'a a roƙan musu Allah Allah yi musu rahama Allah ya fi musu amma abin mamaki an akasa su ake zuwa je a roƙa da abin da ake yi a kabarin abi yazid al-bistami yace ila quburi kafirin ta ay eh, qubur kafira kaburuka masu tarin yawa a garuruka na musulunci da yawa wanda ba zan iya ƙididdige su ba wani abu yazid bistami yana cikin mutane da ake aka ruwaito masu yawan ibada ne masu ibada kwarai da gaske yana cikin ubbad as-salihin kuma yana cikin abokanan imam bukhari shi abu yazid bistami sa'a ne karine ne na imam bukhari an faɗi abubuwa da yawa na yabo a kansa na alkhairi sannan kuma akwai abubuwa da aka faɗa marasa kyau kuma wasu malaman sun yi mai uzuri dangane da abin da aka ruwaito to jahilai dai suna nan suna bautar kabarinsa to wato shine illar wani lokacin su mutane girmama mutum in aka girmama shi girmama shi yawa to sai a wayi gari a zo ana masa bauta wato akwai wani littafi da wani babban malami ana ce da Loh ya rubuta shi mai kyau wato takdisul ashkhas wannan littafin yana da kyau kwarai-kwarai da gaske in Allah ya sa da zan kokari in mun zo karshen wannan maganganun mu dan tsitsinto irin yadda ɗabi'ar mutane take na tsarkakewa mutane 'yan uwansu su tsallakar da su daga matsayin da Allah ya ajiye su su kai su wani matsayi na daban a fada cikin bid'a a fada cikin shirka insha Allah suna ce ilahi an qarib mu buga misalai don mu gane a wani babin muke mu kuma ba cewa aka yi mutum yana da matsayi a rage mai matsayinsa ko darajarsa ba a'a ko Allah ya kara mai matsayi da daraja amma fa kada a yi abin da ya wuce shari'a akan mutum ko waye shi ko manzon Allah sallallahu alaihi da kansa ya tsawatar da sahabbai ce su tsaya inda Allah ya tsaye da su ya gaya musu ce kada ku yadda shaidan ya ruɗe ku inna ma ana abdul ni bawa ne faqulu abdullahi wa rasuli ku ce bawan Allah ko manzon Allah haka annabi ya koya musu malam yake cewa kala wa kasdi qasdi hadhihi alqubur fi waqtin muayyan wal shimaw al'am indaha fi waqtin muayyan huwa ittiqaduha eidan kama taqaddam wala a'lamu bayna almuslimin ahli alilm fi dhalika khilafan wala yuqtarru bi kasrati al'adati alfasidati fa inna hadha min at-tashabbuh bi ahli alkitabaini الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كائن في هذه الأمة وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها وإلا فلو لم يقم هذا الاعتقاد في القلوب لانمها ذلك كله فإذا كان قصدها يجر هذه المفاسد كان حراما كالصلاة عندها وأولى وكان ذلك فتنة للخلق وفتحا لباب الشرك وإغلاقا لباب الإيمان الباني يكي cewa sabawa da tinkaran da fuskantar waɗannan kaburruka a lokuta ayyanannu da yin taro na gaba ɗaya a wannan kaburruka a wani lokaci ayyananne huwa ittikhaduha idan kama taqaddama shine dai hakikanin rikon kabarin a matsayin idi kamar yadda ya gabata kuma ni ban san wani sabani ba tsakanin ahlul ilmi malamai babu wani sabani akan wannan magana da na gaya muku haka ne inji malam albani Allah ji kansa rahama yace kada ku rudu da yawan al'adu na barna da ake yi akwai al'adu mutane suna al'adu na lalata addini yace wannan kuma shine at-tashabbuhu bi ahli kitabaini wato yin kama da yahudu da nasara wanda annabi ya bamu labari annahu ka'inun fi hadhihi al-umma lalle zai kasance a cikin wannan al'umma annabi yace za a zo lokacin da wannan al'umma za ta yi ta kwaɗayin kama da yahudu da nasara al'adu a cikin addini bukukuwa yanayi na wato mu'amaloli yanayi na suturu yanayi na gudanar da rayuwarmu annabi ya ce za a wayi gari wannan al'umma za ta ta sha'awar tana kwaikwayon yahudawa da nasara gashi nan kuma muna gani allah ya saka manzon allah da alheri abubuwa ga sunan da yawa hatta a cikin addinin namu me kon mu tsaya akan abin da manzon Allah ya zo mana da shi sai muke sha'awar muke kwaɗayin gwanda mu bi abin da yahudu da nasara suka zo da shi wal iyadu billah kamar yanzu wannan rikon kaburruka din a matsayin masallaci ya annabi ya gaya mana a kwanciyarsa ta karshe da mayafi akan fuskarsa ya bude ya faɗa ya ce Allah ya tsine wa yahudu da nasara ittakhadhu qubur anbiya'im wa salihihim masajida sun riƙi kaburukan annabawansu da salihan bayansu a matsayin masallatai idan muka zo harkar mu'amaloli na auratayya misali ka duba yau irin abubuwa da ake a garin nan bukukuwa yadda musulmi suka canja tarbiyyarsu musulmi suka canja al'adarsu suka rikide fasadi kurum. hatta irin shigan nan da matan arna suke yi a coci bikin da ake a coci idan an yi aure yau wai matan musulmi abin da suke yi kenan a gidajen musulmi abin muke yi kenan kaya irin nan amare din ka gama ce amarya ta je ta sa wani farin kaya wani lesi lesi ne wani wani zare zare ne wani tsirara gaya maka girjinta a waje komai gashi a waje ta rambada jambaki da wane ne da fitina gashi nan shi kuma ka guba fa bahaushe musulmi dan cikin gari wai wai je daura court ya daura kot ya sa necktie shi ba ofis za shi ba da ma ofis ne ma za a ji mu ce ana zuwa ofis zauna a aure saboda su waɗancan haka suke yi ya rike hannunta a tara maza da mata a yi kiɗa a yi rawa a je a yanka kek a ɗauki wuƙa ne ko almakashi ne ko mai wai a gutsuri kek ya gutsura ya sa mata a baki ta buɗe bakinta shi ma ya buɗe nasa bakin Manyan wata a sa musu su je su ci wannan muguwar al'ada da mai tai kama har abin da ake na irin sa balambalan a mota dinnan balons a daura balambalan a marsandi a daura a fijo a daura a mai a zo a zauna a ciki titi ana tafiya a hankali a hankali a hankali su toshe wa mutane hanya wai sai a ce ai wani an wai wani ne wai wai aure an yi alfahari na banza an kashe kuɗi an ci bashi an yi wasu abubuwan da yawa duk ku zo ku gama ku saba wa Allah ku zo ku haifi ƴaƴan da za su zo su yaƙe ku ku zo ku haifi 'ya'yan da za su zamanto sharri a cikin al'umma ba a yi to duk yana cikin abin da annabi ya fice ce za mu koyi da su a babin addini za a bi su a rayuwa ma za a bi su ga makarantu nan makarantun musulmi suna nan masu kyau a garin nan amma mutanen mu da yawa sun fi sha'awar su ɗebi 'ya'yansu su kai makarantun arna mutum musulmi da addinin su je kai inda za a koya wa ɗansa addu'ar yesu almasihu saboda ya iya turanci sai ka ce su musulmi ba su iya turanci ba muna kallo mu gina musu mu kai musu kuɗi su shigo cikinmu su zo su lalata mana ɗabi'unmu da al'adunmu muna kallo ko muna koyi da su a garin nan akwai makarantun da haramun ne saka hijabi haram duk yadda ta sa hijabi sai an yi season an kwace kuma musulmi suke ɗaukan 'ya'yansu su kai da wannan jihar da jihohi da dama dole yarka ta sa matsatsen siket dangalalle yarinya budurwa ta sa matsatsiyar riga ta matse ƙirjinta, babu dan kwali ka ɗauke ta ka je ka biya school fees kuma ka ajiye ta ta zo ta gama sakandare ne kawai ta ciyo waye da ne ku ka tura ta da je jami'a ta gama duk abin da za ta yi ƙarshen tika tika dai tik ta dawo kuma a tafka ta a gidan miji ta kama tuka tuwon masara da miyar yakuwa ba lalle ba ne takarda kuma ta mata amfani ka jawo kanka sabon Allah yarka ta yi tsiraici ta koya wasu zina ta yi iskanci ta iskantar da wasu ka kashe kudin school fees ka kashe kudi a banza ka aurar da ita mijinta kuma ya hana ta aikin kuma in wani ya isa ya ce dole ne a aiki ya zo ya faɗa mu gani me ribar da ka ci to ba karatun muka ki ba sabon allah babu wani malaka da cewa wai mutum wai yarsa wai ba wai ba kafin ya aure da ita sai ya je ya kai ta makarantu da za su lalata mata ɗabi'a da tarbiyya abin da muke da sha'awa kenan kuma ga ta rayuwar ana yin ta ba ta da daɗi an kasa gane ina jin daɗin yake wata mata take gaya ma babbar mata ta ce ta kai yayanta wata makaranta ta gama mai makaranta ma musulmi ne ta ce da ta je uniform aka abin nan ta yanka musu hijabin su mai kyau da komai ce makarantar boko ne sosai mai tsari ce wallahi suna zuwa mala a gate wallahi aka karbe hijabin nan aka kyakketa shi haka yaran nan suna jin kunya don ba su taba shiga makarantar da ba a sa hijabi ba yara fa budurwa fa in ka kai ta gidan miji zama za ta yi tsaf haka suka shiga wai haramun ne suka hijabi ce bayan sun dawo ta da ɗinkawa ta ce ko wani malami ne tsagera ya musu sau uku ana kwacewa ba a saka hijabi me ya alakar karatun boko da kin sa hijabi in banda tsabar yahudanci ba idan suka sa hijabin masu su gane karatun ba saboda mai dan a yaƙe ku a hana ku aikata abin da addinin ku ya zo da shi a sa ku ko aikata al'adu da ɗabi'un wasu daban kuma abin mamaki abin bakin ciki musulmin su ɗebo irin wannan makarantu su tallata su a cikin mu kuma irin wannan makarantun wallahi sai ga ko qur'ani babu qur'ani wallahi ba darasin qur'ani a ciki kuma fa minister of education din ba haranta ba ba hana wata ya karanta qur'anin ba kawai ba sa yi kauyanci ne ma a ce makarantar wai an sa akwai qur'ani a ciki bara ma su yi ba haka muke yi galiban haka yayan suke zuwa su yi makarantun su gama ba sa qur'anin babu arabiyar ko musulmi ne shine kuke so in yazo ya zama gwamna ya zo tausaya muku to kuma mutanen kirki sai ku yi kokari ku ta bude makarantun bokon a yi bokon kuma a cusa addinin a ciki abin da ya kamata ku yi kenan ba wai kamata mu zo mu zuba ido mu miƙe wuya mu bari kawai wai muna nan muna zaune muna Kano sai dai mu jira wani ya zo daga Enugu ko daga Onitsha ko daga ya bude wata makaranta mu ɗebi kuɗi mu kai masa mu zai ta lalata mana tarbiyyar yayan mu ko mu biya shi kuma karatun ma na ƙarya in an zo jarabawar gaba ɗaya zuwa ake ana amsa musu duk mun sani ba sa faduwa amsa musu ake gaba daya inda suna da kuɗi sai sun je university ai ga sunan a tambayi lecturer university za su faɗa ai mutum ya ce tambaye shi mai nawa ake biya ma school fees ka makarantar secondary ce miliyan ɗaya na rantsi da Allah idan ya zo post UME nan da ake wallahi ba sa iya ci haka ake zubar da su sai a zubar da mutum dubu kaza a iska amma ya zo fa da distinction bakwai takwas tara ya ci jam 270 ya zo yar jarraba da ake ta malaman jami'a Allah saka musu da alkhairi suka ce sai mun tace ya zube a wurin saboda yi masa aka yi ya kamata mu dawo kan gaskiya mu rayu akan gaskiya mu yi mu'amala da gaskiya kuma duk inda muke mulki addinin mu sako dai ya ishe musulmi annabi ya hana ku koyi da yahudu da nasara a je a yi boko Allah sa albarka a cikin bokon a je a yi karatu duk abin da za a yi karatu a karanta in ma saman allura za ka je ka tsaya ka je ka yi amma ka manta da la ilaha illallah ya ce wa aslu dalika inna ma huwa atiqadu fadli inda ha? asalin wannan shine itikadin falalar addu'a a gindin kabarin cewa ai addu'a tana da falalar gindin kabari yace in ko ba haka ba da ba dan wannan kudirin ba ai da wannan abun ma ya goge ga baki ɗaya babu shi da mutane ba su yadda ba a kafa musu a zukatansu cewa in sun yi addu'a a gindin kabarin addu'a ta fi falala ba to da ba a samu wannan matsalan ba da mu yi wannan dogon karatun ba ma to in ya zamanto nufatar kabarin ya jiru hadihil mafasida in dai nufatar kabarin zai ja waɗannan barna yace to kana haraman ya zama haram ka salati inda hawa aula kamar yin sallah a gindin kabarin yin sallah a gindin kabari wani zai dauka sallar ba ta karbuwa sai a gindin kabarin wani zai dauka tafi falala a gindin kabarin wani ma kuma daga nan ma zai je roƙi kabarin to duk abin da zai jawo zuwa ga haramun kaga sai zama haram ya zama fitina lil khalqi fathan libabi shirki an bude kofar shirka wa ighlaqan libabil iman kuma an rufe kofar imani qultu albani yace wa mimma yadkhulu fi hadha dukhulan awwaliyan ma huwa mushahadun al-yawm fi al-madinati al-munawwara da kyau wani abu sai albani yanzu kuma ya dira kan madina kuma eh yace ga abin da ake yi min qasdin nasi dubura kulli salatin maktubatin qabran nabi sallallahu alaihi wasallam lis-salami wa wad-du'a indahu wa bihi wa yarfa'una aswatahum ladayhi hatta la yadajja al-masjidu bihim ولا سيما في موسم الحج حتى كأن ذلك من سنن الصلاة بل إنهم ليحافظون عليه أكثر من محافظتهم على السنن وكل ذلك يقع على مرأ ومسمع من ولاة الأمر ولا أحد منهم ينكر فإنا لله وإنا إليه راجعون وأسفا على غربة الدين وأهله وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يكون أبعد المساجد بعد المسجد الحرام عما يخالف شريعته عليه الصلاة والسلام ما لا يتي أبن ذي شقاء كركشن ونن شقاء تفرقو أبن متاني سكي أمدين يو menene wannan abun nufatar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen kowace sallah duk sallar farilla wasu alkawari ne sai sun nufaci kabarin manzon Allah sallallahu sai sun je sun yi mai sallama sannan su yi addu'a a gindin kabarin su roƙi kabarin su yi wa kansu addu'a kuma su roƙi kabarin akwai mutanen da suke wannan da yawa kuma kuma duk wanda ya je kabarin manzon Allah sallallahu ya je masallacin Annabi a Madina insha Allah in Allah ya so yadda ko yau ko gobe idan ka je ana idar da sallar farilla da gudu za ka ga mutane sun danna sun tafi kabarin nan wani fa yana can sahun baya za ga da gudu ya tsalla ko yana so kar a rufe babu salam kar a rufe kofar da zai shiga kar a toshe idan an zo asubahi haka ake yi da azahar haka ake yi da la'asar haka ake yi da magariba haka ake yi da isha'i haka ake kullum haka wasu daga cin alhazai masu umra suke galiban daman baki ne suke ba 'yan gari ba da wahala kaga mutum dan gari yana wannan tunda yawanci su gaskiya sun samu karantarwa ta tauhidi mu ne ake tafiya kaga malami da addini sai ce da Allah idan ka je ka ce na gaida ya rasulullahi in ka je fa ka kira sunana a wajensa kin sha da hadal jahal wannan jahilcin to wannan ba daidai ba ne ku yi haƙuri kabarin manzan Allah ne ko to ana yin abu ne wa manzan Allah abin da ya ce a masa so duk karatun nan da muke ta yi ya hana ayi irin wannan abubuwan ya ce wannan ba daidai ba ne ya ce za ka yi mamaki wannan abun wallahi musamman a lokacin aikin hajji ya ce yarfa'una aswatahum ladai suna ɗaukaka sauci kuma a gindin kabarin hayaniya wani za ka ji yana ihu yana ya rasulallah ya kaza ya kaza hayaniya kuma Allah ya faɗa la ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim kiran annabi an hana a kira shi ana kiransa da ƙarfi innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim hayaniya da rudani zaka ji yace wallahi mutane suna kiyaye wannan sama da yadda suke kiyayewa wato wato sunnonin sallah kai ka dauka haka din wata sunna ne daga cikin sunnonin sallah ana idar da assalamu alaikum ko zikiri mutum bai yi ba ya tinkari kabarin nan yace kai suna kiyayewa ma sama da yadda suke kiyaye sunnonin sallah din yace wannan kuma gashi kullu zalika yaqau ala mar'an wa masba'in min wulati amr suna kallo gabanni jagorori suna ji suna gani sun zuba ido wala ahadun minhum yunkiru babu wani wanda zai inkari in ce Allah ji albani yanzu dai gaskiya suna hanawa sosai suna iya kokarin su daga akwai jami'an tsaro sosai a wurin yana ji yana magana ne tun a irin lokacin su yace fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace wa asafan ala gurbati dini wa ahlihi ina ina bakin ciki da damuwa akan bakuntar da addini yake yake fama da shi da masu addini yace a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata ya zamanto shine masallacin da aka fi kowanne nisantar da shi daga sabawa Allah bayan masallaci mai alfarma na Makka a nisanci aikata abin da ya sabawa shari'a ciki amma yau ga abin da mutane suke aikatawa irin na ganin dama ba tare da sun taba shari'a din ba yace hada wa qad sabaqa fi kalam shaykh al-islam ibn taymiyyah anna ba'd ahli al-ilmi rakhasa fi isyan al-qabr al-sharif al-salam alayhi idha dakhala al-masjid li-salati wa nahwiha wannan kenan yace duk da cewa mun karanta cikin maganganun ibn al-qayyim ai ibn taymiyyah wasu daga cikin malamai sun halatta sun saukaka zuwa kabar manzon Allah ai masa sallama idan mutum ya shiga masallaci in ya shiga masallaci ba wai dukkan kowace sallah ba yace wa ka anna zalika bi qaidi adam al iksari wa bi wa tikrar wannan maganar akwai kaidi kar a yawaita yi kar a yawaita maimaitawa shi ma dan yawaita yi da yawaita maimaitawa yana buƙatar hujja da dalili Bi dalili zalika بدليل amma عقب ذلك salati قصده salami fa ma alimtu ahadan rakhasa fihi shi sa ibnu تيميه yace a fuskanci kabarin kullun a dawwama ana yi masa sallama da salati kullun koyaushe yace ni ban ga dalili ba qultu wa hadha at-tarkhis alladhi naqalahu ash-shaykh an ba'd ahli al-ilmi wannan rahusa ma da ya dauko shi malamin daga wasu cikin malamai walladhi narahu wa na'tamidu alayhi bi shart al-qaid al-madhkur shine muka gani ya kamata a idan kuma da qaidin da muka ambata kar a yawaita yi kar a maimaita dan zai wuce ka'ida fa yajuzu liman bil madinati ityanu al-qabr ash-sharif lis-salami alayhi ahyanan ya halatta ga wanda yake raye a madina ya rinka zuwa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai sallama lokaci lokaci li'anna zalika laysa min ittikhadihi idan kama huwa zahirun dan haka din ba shine ya rika sa'idi ba kamar yadda yake ya fito fili wassalamu alaihi wa ala sahibaihi mashru'un bil adillati al amma yiwa manzon Allah sallama da yiwa abokanansa guda biyu Abubakar da Umar sallama a wannan kabari wani abu ne da yake shar'antacce daga mammun dalilai ingantattu wala yajuzu nafyu al mashru'iyyati mutlaqan li nahyihi an ittikhadi qabrihi idan bai kamata a kore shar'antuwan yi masa sallama din ba da shi da sabansa saboda cewa ya hana kar a riki kabarin sa'idi kamar wanda za su wuce gona da iri sana ne mai sallama din ma li imkanil jam'i bi mulahadati shart alladhi dhakarna zai iya yiwa a hada abubuwan guda biyu ta hanyar lura da sharadin da muka faɗa a je a yi masa sallama a yi masa salati amma kada a yawaita maimaita kuma kar a mai da shi biki wala ya kharuju alaihi annana la na'lamu anna ahadan min as kana yaf'alu zalika yace duk da aka cewa mun sani ba mu da wani mutum ɗaya daga cikin magabata salafu salih wanda ya dawwama yana yin haka din akai akai ko cikin sahabbai ko tabi'ai li'anna adam al-ilmi bi shay'i la yasalzimu al-ilma bi adamihi kama yaqulu al-ulama cewa rashin sanin abu baya nuna cewa lalle lalle wannan abun babu shi din kamar yadda malamai suke faɗa mana yana nuna cewa dan ya ce bai san abu ba to baya nuna babu shi kwata kwata fa fi misli ah, hadha yakfi li ithbati mashru'iyyatihi al adillatu amma wannan ya isa mu tabbatar da shar'antuwansa na yi annabi sallama da shi da sahabbansa da dalilai ingantattu ga mammu ma dama annahu la yathbutu ma yu'aridu ha fi ma nahnu fi duk da cewa bamu samu abin da yake zai ci karo da abin da muka faɗa ba cikin abin da muke tattaunawa ala anna shaykh al-islami qad zakara shekul islam ya faɗa a cikin ka'idatul jalila bitawassuli wal wasila annafi kala. qala nafi'u yana cewa kan ibn umar yusallimu alal qabri sayyidina abdullahi dan umar yana zuwa kabarin manzo Allah yana yi mai sallama a mi'ata marratin au aksara yaji'u ila al na gan shi ya kai sau ɗari ko sama da haka yakan zo kabari ya sallama kenan kaga ana zuwa ayi wa annabi sallama assalamu ala nabiyyi sallama ake ba zuwa a ce ya rasulullahi jari na ya kare ya rasulullahi matata bakarari ya ce ya rasulullahi ina da wani abokin gaba a kasuwa ya rasulullahi ina a ba a yi wannan assalamu ala abi bakar assalamu ala abi baban shi kenan sun mai sarfi sai ya juya kaji assalamu ala nabi assalamu ala abi bakar assalamu ala abi shikenan fa duka duka bai wuce minti biyu minti uku ka gama ziyarar amma akwai wanda na ganshi izo sittin ya dauka yana ta kara zai sauki ta da ido na na ganshi fa inna zahirahu annahu kana ya'malu dhalika fi halati al-iqamati fi safar yana yin wannan ne a lokacin yana zaune ba lokacin tafiya ba li'anna qawluhu mi'ata marra ce wanda ya sau dari mimma yub'idu hamla hadha al-athar ala halati safar wannan yana nisanta a dauki wannan zance cewa akan tafiya yayi so wannan kenan mun gama da maganar zuwa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ayi addu'a akai akai da yin taro a kabarin wani da zuwa ayi addu'a a gindin kabari cewa ya fi falala ko addu'a ta fi amsuwa sati mai zuwa zamu yi magana akan me hukuncin yin tafiya da nika gari dan zuwa wani kabari ko ma nawaye insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu mu lada wanda muka yi na kuskure ko tutuma harshe Allah ya shirin gwanta mana ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh